Awaisu da yaransa duk da murnarsu suka koma cikin gidan tare da su baba. Mamu ce ƙarshen shigowa ta tsaya a waje ta ƙarewa gidan kallo. Yau ɗanta wanda ko rabin filoti bai mallaka ba shekarun baya da suka wuce shi ne da dankareren gida irin wannan. Addu'a ta yi sosai ta neman tsari da kariya daga gare shi da zuri'ar shi da kuma sanya albarka ga samun sa. Sai da ta gama ta shigo ciki nan ta tarar da su baba hude suna ta kalle kallon gida su ma suna yafawa kayan abinci gimbi da lamun suka rinka fitowa da su suna jerawa a tsakiyar katon kafet ɗin falon sai da ta gama sannan ta zo ta durƙusa har ƙasa tana gaishe su tana satar kallon fuskar mamu wange su dai ya ce gidan zafi zai yi mata da kanta za ta nemi a mayar da ita inda ta fito wani murmushi ta yi sannan ta ci gaba da tambayar rumana yaya mutan gida da yake ma mu banda amsa gaisuwa da kalmomi kaɗan ita ba Hausa ta iya ba shi yasa bata shiga hirarsu ba babu ma yau da gobe ta sa Hausar ta sai a hankali ta iya amma sai ka zata ba Bahaushiya ke magana ba haka Rumana da Zakiya su duk sun ɗan iya amma ba kamar Awaisu mai auren Bahaushiya ba da kuma Harisu ɗan kasuwa Bolanci ya fi kama bakinsu hirar dai ake ta yin ta hakan nan wani iri sai ka ci dariya idan ka ga kimbi a tsakiyarsu sai ka rantse ko goyo suka nema za ta yi musu shi yasa ba su taɓa ƙorafi a kanta ba a ganin su yanayin aiki ne ke sawa ba ta zuwa fika sosai ɗakin da aka tanadar wa mamu nan baba ta yi masauki tare da zakiya gado ne ƙato wanda zai iya shi mutum huɗu ba ƙaramin kashe kuɗi a wai yayi ba har da TV ya saka mata da firij Baba da aka soke zuwanta Abuja, ita ma ya yi shirin sake gyara nata ɗakin kafin su dawo daga hajji. Ranar a wurinsu ya yi ne shi da Harisu. Da safe zai tafi aiki ya bar Sallahu cewa direbansa zai dawo ya kai su Harisu kasuwa ya ga shagonsa. su biyu babu wata matsala da ta taso. Ranar Laraba a wai su zai tafi aiki. Gimbi take sanar da shi ta ɗauki hutu na tafiya hajji ya nuna mata jin daɗinsa tun daga baƙi dama a gidan bayan fitarsa bai daɗe ba anti baby ta zo da yake safiya ce babu wanda ya san ta zo ta shige ɗakin gimbi mayafinta ta cire wanda ya bayyana siraran kitson da aka yi mata da ƙarin gashi dama ita da wuya ta sa ɗan kwali ɗan mayafi ne guntu shara-shara kullum take fama da shi ke kuma sai na ji ki shiru babu wani jawabi game da ki Gimbi ta taɗa baki hmm anty wannan anya ba na ya ci ba kullum na je ɗakin sai dai ta yi min murmushi babu alamun ta soma gajiya da gidan ita fa ta kullum a sake kamar mara lafiya har tunani yake ko aljanin nan ne masu sa dariya ba su yi mata kamu sosai ba aka tsaya a murmushi dariya sosai anty baby ta yi shegiya Gimbi ashe ke ma baki da mutunci yarinya ta yi gadon uwa kuma ina mai tabbatar miki in dai za ki yi yadda na yi to babu wanda ya isa ya taka ki gimbi shiru ta yi idan da mama za ta ji abin da take yi yanzu Allah kaɗai ya san faɗin da za ta yi mata balle kuma su da ya ɗauki son duniya ya ɗaura wa su. shi a ganinsa ba ƙaramin dace da surukai ba sai bayan azahar anti baby ta ɗauki mayafinta tashi mu je na ga baƙin naki sai na wuce daga can idan an yi sati babu canji da kaina zan koma gurin wange su a falo suka tarar da su har da su hari sun dawo sun tsaya ba su labarin makarantarsu anti baby kallo ɗaya ta yi masu ta ji babu wanda ya yi mata a cikinsu duk da cewa za ta yi sa'ar umma kursun yar baba hura ta uku domin ita ce autar su mama amma daga tsaye ta ɗan ɗago musu hannu sannan ku. zakiya ta amsa mata tana yi mata wani irin kallo wannan mata duk inda ta fito akwai rashin kamun kai a tattare da ita labaran da ake yi a tashar NTA Hausa shine ya ɗauki hankalin babu wuri ga rumana ta biyo wasu amir suna ta hayaniya remote ɗin TV ta ɗauka za ta ƙaro sautin yadda za ta ji jawabin mai kawo rahoton tana cikin dannawa anti baby ta kwashe da dariya hmm ashe har da suka za a cin danƙo 'yata kin yi sa'a su o'o hannu baya gani ya ƙyale to gaskiya a dage a sayo musu kwamfuta babu wurai yi ta kamar an zuba mata ruwan zafi saboda yadda zuciyarta ta harzuka, ba ta buƙatar wani bayani ta san cewa da ita wannan baƙuwar take ajiye remote ɗin ta yi jikinta babu ƙwari tana jiran amsar da Gimbi za ta bayar sai jiya ta yi ta ce Waye ya ga ɗanwake a otal Zakiya da Mamu sai ɗan murmushi suke yi. Ita da Zakiya duk da tana jin Hausa ko kaɗan bata fahimci inda zancen nasu ya dosa ba. Balle kuma Mamu. Baba Hure ganin haka ita ma sai ta biye musu tana murmushi. A iya saninta Gimbi bata san cewa ita asalin Bahaushiya ba ce. Kuma yanayin da Hausar take fita da wuya a ce tana gane karin magana in dai ba yarenta ba ne. Gwara ta nuna musu ita ma bata ji ba ko dan ta ga iya gudun ruwansu. A lokaci ɗaya kuma tausayin Mamu ya cika zuciyarta. Ashe Gimbi ba san Allah da Annabi take yi musu ba. In dai haka ne kuwa akwai matsala wannan zaman da za ta yi a gidan. Da yamma da Harisu da Awaisu suka shigo, Baba ta so ta sanar da Harisu abin da ta ji, sai kuma ta yi tunanin kada ta zama uwa mai sa ido. Daga faruwar abu ɗaya bai kamata ta yanke hukunci akan cewa Gimbi ba mutuniyar arziki ba ce. Hakan ya sa ta fasa cewa komai. bayan kwana hudu aka kira su su ne ɗiba ta biyu a waisu da direbansa suka yi mota biyu aka kai su airport ba su dawo ba sai da jirgin su ya tashi madina suka fara wucewa tun a hanya gimbi ta soma zazzabi mai zafi da amai suna isa asibiti aka kai ta likita ya ce ta ci wani abu ne da ya ɓata mata ciki duk rashin kirkin da ta gwada musu sai ta koma a bar tausayi suna jinyarta kwanakin madina kaf bata ji daɗin su ba haka suka je maka can ma bata da wani kuzari wannan hajji dai bata ji daɗin sa ba kwata kwata daga zazzaɓi ya warke sai mura mai zafi da ciwon wuya haka suka dawo da ita duk ta fige sai mugun nufi a zuciya sai da suka yi sati da dawowa sannan suka koma fika aka bar mamu da rumana Gimbi ce ta samar mata makaranta wadda bata da nisa da sosai da gidansu. Makaranta ce mai tsada mai kyau don kawai ta burge awaisu. da ta ga hankalinsa a kwance yake da abubuwan da take yi ta koma gidan anti baby tana korafin rashin aikin maganin wangesi kwantar da hankalinki na je na same shi ya ce wannan maganin ranar da suka je gidan wani abu ya ɓata sihirin da yake ciki wace leda ta ɗauka ta miƙa wa gimbi ga wannan ya ce ki dafa wa mijinki abinci da shi daga ranar a hankali duk wani so da kulawa da yake yi wa uwar tasa zai fara fita daga zuciyarsa sai ki yi amfani da wannan damar ki gasa masa aya a hannu da kanta za ta kwashi kafarta ta gudu gashi an ɗaura bakin karɓa ta yi cikin jin daɗi da ya bayyana a fuskarta ina fatan wannan karan a dace idan ba haka ba kuma zan yi maganinta da kaina shiru shirinta irin na munafukai shi na fi tsana kin san irin su abin tsoro ne ga wannan yarinyar da suka zo mai cin tsiya ina tsammanin horon yunwa zan fara yi musu a gida ranar laraba da daddare gimbi da kanta ta yi girki saɓanin yadda ta saba saboda yanayin aikinta laminda ce take yi maganin da aka karɓo mata ta juya shi tas a miyar awaisu ta ƙara magi da ya dawo ɗakin mamu ya fara zuwa ya gaishe ta tare da zama zai fara hira ta dube shi duk da alamun gajiya a tare da shi ka tashi ka je ka ci abinci ka huta na yafa hirar Mamuni sai ki yi ta da yaya waisu ne ai sai kin gama sauraron sa sannu baban kishi yanzu dai ka tashi ka ga matarka ita ma ba zama take yi ba Don lokacin naku kuma ba zan so na hana ta sakewa ba ni ban zo gidan nan dan na takura muku ba abokan hirar nawa ma abinci suka tafi ci yanzu zaka ga sun dawo Tashi ya riƙe da kot ɗinsa a hannu ya ce zai dawo bayan ya ci abinci ya yi wanka. Har ya fita tana cewa ta yafa firar yau. Wanka ya yi gimbi ta biyo shi da abincinsa ɗaki wai falon hayaniya ya yi yawa. A haka ta yi ta masa fira ya cinye tuwon da ta zuba masa har da neman ƙari. Daɗi ya kama ta kuwa. Yanzu abin da ya rage kawai shine ta fara gwada aikin maganin. Washe gari saboda fitarsa aiki da zuwan yara makaranta tun asuba suke tashi ranakun aiki kicin ta shiga ta auno wulamin da shinkafa sannan ta fito da kazar da za ta tafasa ki yi min jalof ɗin shinkafa ta ji alayyahu da busasshen kifi wannan kazar kuma fefe cikin nake so ki yi ki yi komai cikin sauri kin san abban su daula baya son jira lamin da ta gyaɗa kai to hajiya amma shinkafar ba za ta ishe mu har su hajiya babba ba da 'yan makaranta Gimbi ta koma store ɗin da yake cikin kicin ɗin ta dawo riƙe da wata ƙarmashasshiyar doya. Shinkafar ki dafa mana ni da yara da babansu. Wannan doyar kuma fate za ki yi muku ke da sauran mutan gida. Laminde ta kalli doyar, ta kalli uwar gijiyarta. Ita dai tun da take a gidan ba a taɓa yi mata wulaƙanci akan abinci ba. Wani lokacin ma ita gimbi take bar wa zaɓin abincin da za a dafa. Kasa shiru ta yi ta ɗan rausayar da kai tana kallon doyar. Wai hajiya na ce ba um ita hajiya babba nake nufi ki karo shinkafar saboda ita ɗaura fuska gimbi ta yi ta mamu ba hajiya babba ba wannan so kike yi wani ya yi zaton ni da ita uwar gida ne da amarya anyway ita ma fatan doyin zaki zuba mata na ji an ce tana son doya ga langa can da na karɓo gurin mama kin san mutanen da suna son komai irin na zamaninsu shine na nace har sai da mama ta bani cikin nata tun na aure a ciki za ki rinka zuba mata abinci kuma ki yi sauri tare za mu fita zan aike ki kasa haɗiyar ya wula min da ta yi domin tsananin mamaki langa ce da gaske ga kuma doya da aka ce a zuba mata ko ita da take aiki yau ta san an so wulaƙanta ta bare uwar miji magana take son yi amma sam bakinta ya kasa haɗa kalma ko ɗaya tana ji gimbi tana ita za ta yi musu girkin wanda suke tafiya da shi wurin aiki yaran kuma su je da shi makaranta ta yi sauri ta yi fatan kada su makara rumana cikin sauri ta gama shirin ta tsaf saboda ba ta so a jira ta tun fara zuwanta makaranta kwanaki biyu da suka wuce tare suke fita da yaran gidan da gimbi direba ne yake kai su makaranta ya wuce da ita wurin aiki tunda a banki take shi ya sa suke yin sammako sosai ko da ta fito falo mu'allim ne kawai Gimbi ke bashi abinci a baki yana ta rigima shi bacci yake ji. Har ƙasa ta durƙusa ta gaishe ta sannan ta nufi dining tebur, inda gayan ti suke za ta haɗa. Dakaca mana, me za ki yi a nan? Murmushi ta yi ta kira ta yadda yaran gidan suke kirinta. Momi ti zan sha kafin su Haris su fito. Kinga daga yau ki rinƙa zuwa wurin lamin daki sha ɗinki a can. Bata ji komai a ranta ba ta yi hanyar kicin. sake dakatar da ita ta yi ki yi sauri ki sha ki fito kada ki makara da yake bata san sunan direban ba sai ta ce mai kama makarantar har ya zo ne bari na faɗa wasu amir su ma su yi sauri ko a'a kina ji ko rumana makarantar ku ba wani nisa gare ta ba ki rinka shiryawa da wuri kina tafiya tafiyar da muke yi da ke ta sa ina makara kwana biyu gashi ba a gama abinci ba idan kin dawo sai ki ci tiɗin ma ruwan zafin aka juye a girkin sai an dafa wani sai a lokacin Rumana ta ji wani iri a ranta to momi bari na tafi sai kun dawo Gimbi har da murmushi yawwa Rumanan Abba Allah ya kiyaye kin ji Rumana ta ɗan tsaya jim ko za ta bata kuɗi tunda sai huɗu da rabi suke tasowa Gimbi ta fahimci dalilin tsayawar ta ɗan sake fuska ko akwai wani abu ne Rumana a'a babu komai na tafi fita tai tana tafiya a hankali Allah ya sa makarantar a bakin titi take kuma babu wuyar ganewa tafiyar minti sha biyar za ta kai ta idan ta yi sauri iyayenta ne suka faɗo mata a rai ta ji kamar ta fashe da kuka bata san yadda za ta fara fassara abin da Gimbi ta yi mata ba ta yi kamar minti biyar tana tafiya ta ji hon ɗin mota ta tsaya a gefenta hon da aka yi ya sa ta kalli motar mace ta gani ta sha lulluɓi sai wata yarinya mai uniform irin nata da ta sake kallonta ta tuna ajinsu ɗaya duk da bata san sunanta ba gaishe da matar ta yi cikin hausarta shigo mu ƙarasa kin fito cikin sanyin nan ko ga sanyi babu kada ki ji tsoro ga yusra ajin ku ɗaya ta ce min bayan motar ta shiga ta sake gaishe ta sannan yusra ta jiyo sunanki ummu ruman a baluko ruman ta kiɗa kai tana murmushi hira uwa da yar suka ci gaba da yi har suka iso kofar makarantar umma baki bani kuɗin break ba fa Yusra bana son kashe kuɗin nan da kike son koya ga abinci nan a ki? Yusra ta sake kwantar da kai Umma ko hamsin ce dan Allah ki bani saboda siyan ruwa ɗari biyu maman ta miƙa mata gashi ko raba ke da rumana idan kun fito Allah ya bada sa'a rumana ta yi mata godiya suka jera cikin makaranta tare da Yusra da take yi mata tambayoyi akan makarantar da ta baro da haka ta manta da ɓacin ran da ta fito da shi duk sun gama shiri sun fito a Awaisu ya tambayi ina Rumana Gimbi ta ce ta tafi wai makarantar babu nisa za ta ringa tafiya da kanta bai ce komai ba suka fice saboda ya leƙa mamu tana bacci bata farka ba sai kusan tara da rabi saɓanin yadda ta saba ganin tire ɗin abincinta na safe yau babu komai a gurin sai wata langa da cokali maƙale a hannunta bata kula ba ta shiga banɗaki ta yi wanka sai da ta gama shirinta ta zauna shiru lamin da bata kawo abinci ba fita ta yi falon ta ji gidan tsit alamun ita kaɗai ce komawa ɗakin ta yi tana tunanin ina lamin da ta je haka dama ita take taya ta fira kafin yaran su dawo daga makaranta langar ta sake kallo bayan ta koma sai ta buɗe faten doya ta ci karo da shi ya yi wani irin baƙi ya cure guri guda saboda rashin wadatar mai haka aka yi shi ƙandan sai ɗan sauran kifin da Gimbi ta yi musu abinci mayarwa ta yi ta rufe zuciyarta tana ƙaryata cewa wannan abincin nata ne haka mamu ta zauna har azahar ta ci komai ba ga yunwa tana ji ta san dai wurin bi da rabi yaran suke tasowa daga makaranta ƙila su dawo tare da laminde da wannan tunanin ta ci gaba da zama har uku ta wuce karfe ɗaya da rabi direba ya kira wayar gimbi ya sanar da ita zai je ɗauko su haris ta umarce shi da idan ya ɗauko su ya taho da su bankin su jira ta har ta tashi da farko wurin mama ta yi niyyar cewa ya kai su sai ta tuna za ta iya cewa me ya hana ta su koma gida saboda zuwa islamiyya ita kuma ko tana hauka ba ta jin za ta taɓa tura yaranta gidan anti baby ita ɗin ma take zuwa yanzu don biyar buƙatar kanta ne kawai shi dai direba sai mamaki yake yi amma haka nan ya dawo cikin bankin ya sami inuwa yi fakin nan fa daga mai kiran fitsari sai mai jin yunwa ko bacci Haris da ya fi su hankali ƙorafin rashin zuwa islamiyya yake yi aka suka yi ta zama har bacci ya kwashe su a makarantar surmana kuwa da break sai ga Yusra ta zo ta bata naira ɗari kamar yadda ummanta ta ce su raba da ƙyar ta karɓa duk da cewa tana jin yunwa Yusra ta yi mata yin abinci ta ki karɓa shi ma a ganin ta basu yi sabon da za ta ci mata abinci ba bayan ita bata zo da nata ba karfe hudu da rabi suka fito ta nufi titi za ta tsallaka Yusra ta dakatar da ita Rumana ki jira umma na ta zo yanzu za ta biyo idan ta ajiye ƙannena a Islamiyya idan na tsaya za a mun faɗa a gida daga haka suka yi sallama ta tsallaka ɗaya gefen ta kama hanyar gida tafiya ta rinƙa yi tana jan ƙafa saboda tsabar yunwa yau da azumi take yi ba ƙaramar wahala zai bata ba daren jiya tun takwas da rabi ta yi bacci ko abincin dare ta ci ba gashi yau bata samu ko ruwa ta sha ba da sallama ta tura ƙofar falon sai dai babu alamar akwai mutane a gida ɗakin mamu ta wuce tana taɓa ƙofar ɗakin mamu ta yi saurin tura langar facen ƙarƙashin gadonta tsoronta kada rumana ta gani har wani ya ji a yi tunanin a waisu ko matarsa ba su son ta ne za ta yi bakin ƙoƙarinta wurin kare mutuncinsa a idon duniya takalmi kawai rumana ta iya cirewa ta faɗa kan gado tana riƙe ciki mamu yau na ji yunwa sosai har na rinka ɗauka na a hanya tasowa mamu ta yi ta dawo kusa da ita ta zauna ta ɗora hannu a kan rumana ba ki da lafiya ne kika ƙi cin abinci Ba ta ɓoye mata komai ba game da yadda suka yi da gimbi da safe hatta kuɗin da ummin yusra ta bata sai ta nuna mata domin ko ƙwandala ta kashe ba hakan ba ƙaramin ɗaga hankali ya yi ba kuma yana neman tabbatar mata da zargin da take gudun ɗora wa iyalin awaisu tashi ki je ki haɗa shayi ki sha kafin su dawo doya aka dafa ke kuma na san ba kya ci rumana ta yamutsa fuska saboda yadda ta tsani doya falo ta koma sai dai babu kayan ci a tsakiyar dining table kamar yadda ta saba gani tun zuwan su na farko gida ta shiga kicin nan ma babu wani abin kirki sai ta tafi za ta ɗauko indomi a stew nan fa ta ji kofar a rufe tunani ne ya ishe ta game da sauyin da ta gani a gidan yau haka ta koma wurin mamu ta faɗa mata hankalinta ya sake tashi sosai duk da tana jin yunwa ita ma amma tausayin rumana ne ya kama ta a ranta tana addu'ar Allah ya sa ba wani sabon salon zama za su koma yi ba da wani ido za ta kalli su baba wuri da kowa ta ki duba lambar gimbi ki kira Rumana ta aiwatar da abin da aka sata tana zaune mamu tana faɗa mata abin da za ta ce a wayar zaune take tana cike wasu takardu ta ji waya tana duba ta ga lambar mamuci tsorata ta yi ta kasa ɗauka sai a karo na biyar ta dake zuciyarta muryar rumana ta ce tana gaishe ta sannan ta ce mamuci ta ce na kira ki wai yau lafiya kuwa ko wani abin ya faru ki ce mata babu komi ni ma na kusa tasowa su haris ba su dawo ba har yanzu sannan ni da mamu ba mu samu abinci ba shine ta ce ko zaki faɗi inda kiɗin store yake mamu daga gefe tana yar dariya tace ce yau zan yi musu girkin mu dan daɗi duk wanda ya ci sai ya manta da hula da takalmi ita ma rumana duk da yunwar da take ji jikinta ba ƙwari dariyar ta yi tana fassara wa gimbi abin da mamu ta ce shiru ta yi ta kasa bata amsa daga baya ta fara cewa hello rumana bana jinki daga haka ta kashe wayar ta cigaba gaba da harhaɗa kayanta a jaka tunaninta ɗaya kada aikin ya ɓaci a samu matsala da awaisu ta san yadda yake son mamu da su baba tsoro ne sosai ya kama ta lokacin da ta fito shi da saura ta fake da cewa direba ya sha fama da rigimar yara ta sallame shi duk sun ɓata motar da abincin da ta bayar a siyo musu a gidan abinci mai tsada da yake kusa da bankin. Gidan anti baby ta wuce ta bar yaran a mota da gargaɗin kada wanda ya fito. Tare da mai gidanta ta same ta ta gaishe shi yana ta binta da ido har suka shige ɗaki ita da anti baby. Me ya faru na ganki da yamman nan? Ko waya babu. Muryarta har rawa yake yi ta ce, Tsoro nake ji, kada a wai sai sake ni wallahi. Yau ba ki ga abincin da na bar musu ba. Ina tsammanin bata ci ba. yadda ta yi a gidan tun safe zuwa wayarsu da rumana ta sanar da anti baby nikin bani haushi ma matsoraci baya zama gwani gimbiya idan baki shafa wa ki toka ba ta ya zaki gane maganin ma yayi aiki tunda har ta fara tambayan makullin to saura ta sa yi miki kishiya ko ta raba ku ki ɗaya gimbi ta ƙara shiga tashin hankali wallahi ba za ta yiwu ba a waisu da taimakon Alhajin mai ya zama mutum. Duk wannan aikin da nake yi da wahalar da nake sha domin sa ne. Babu wadda ta isa ta zo mu zauna ta ci arzikin da bata san damuwarsa ba. Anti Baby ta yi dariya. Yanzu kike magana. To kada ki damu idan kin je gida ta faɗa wa Awaisu kin ga alamun zai yi faɗa me amfanin lamande kafin ya fara faɗan ki kanta da duka idan ya kama kina kuka kina cewa tana son kashe miki aure za ta wulaƙanta miki uwar miji daga nan ki ɗauki laifin duka ki nana mata ki saɓule kanki ki kore ta idan kin tashi neman wata mai aikin ki zo zan haɗa ki da mai kawo su daga ƙauye sai yanzu Gimbi ta samu natsuwa da kwanciyar hankali har da murmushinta ta fita suka koma gida mamu ta kai wuya wurin ɓacin rai jira take yi su dawo ba za ta bari wannan abin ya yi nisa ba ba za ta bari wannan abin ya yi nisa ba gara Awaisu ya taka burki idan ma bisa kuskure ne a tunaninta ya kamata wayar da ta katse lokacin da suke magana da Rumana ta sake kira shirin da suka ji har Rumana ta sake kiran wayar a kashe shine ya ɓata mata rai Gimbi na shiga gida ta tarar da Awaisu shi ma shigarsa kenan yana son tambayar ta inda ta tsaya kuma ga yara da kayan su tun na boko ya ga mama ta fito kana ganin ta yau babu wannan fara'ar wadda da wuya ka ga fuskar ta a haɗe jikinta gaba ɗaya babu ƙwari saboda yini da yunwa ruwa kawai suke sha ita da rumana yanzu nake shirin shigowa ɗakin naki cewar awaisu yana matsawa kusa da ita na hutar da kai dama na ce ko kun manta da mu ne a gidan yau ba ku ajiye mana abinci ba da yake da yaransu take magana gimbi duk ta tsargu kallon gimbi yayi garin yaya kika fita ba ajiye wa mama abinci ba ina lamin dai hantar cikin gimbi ta kaɗa ta fara in'inar da bata san tana da ita ba mm mm dama da da fate eh eh facen doya aka yi mata kafin kafin mu fita mamu sarai ta fahimce ta sai kawai ta koma ɗakin ta ɗauko langyar faten doya a harziki take sosai ta buɗe a gaban uwaisu har wani ruwa-ruwa ta fara ga baƙi da ta yi sosai wannan abincin zamu ci a waisu yadda tayi maganar muryar ta ta karaya domin kuka ne yake barazanar kwace mata saboda takaici ko aiki take yi a gidan aka bata wannan abincin tabbas an so cin mutuncin ta ne ɗagon waye da zafin sa zai yi wa Gimbi faɗa a lokacin ba ƙaramin tsoro ne far a zuciyar ta ba sai ta tuna huɗubar anti baby ta ɗaura fuska kamar an yi ruwa an ɗauke haka ya haɗiye fushinsa ya koma yana kallon mamu ai ko da gani faten nan zai yi daɗi gimbi ko za ki ɗumama mata a microwave yadda za ta ji daɗin ci duk da ta yi mamakin saurin sauyawarsa amma saboda tana son tabbatar da aikin wangesi sai ta ce to my dear ɗan tambayar min ita idan tana son man shanu sai na saka mata ma ka san lamun dagwanar girki ce haka kuwa ya tambayi mamu hankali kwance kasa ba shi amsa ta yi saboda a lokacin wani irin abu ta ji ya soki zuciyarta tana kallo Gimbi ta wuce kicin da langar wai za ta ɗumama ta dawo mata da shi Hawaisu kuwa yana murmushi ya ce mata zai je ya watsa ruwa ya zo su yi hira bayan tafiyarsa mamuji ta yi jiri na neman kwashe ta ba don yunwa ba sai don yadda zuciyarta ta karaya da halin da ta tsinci kanta daga zuwa gidan tilan ɗan nata abin alfaharinta. Da ƙyar ma mace kai kanta ɗaki inda Rumana take kance duk kuzarinta ya ƙare. Tana turo ƙofar da wanda babu wanda ya lura tana tsaye a bakin ƙofar shigowa gidan ta dafa ƙirji. Duk abin da aka yi a kan idonta ne. Wannan abu ya ƙara ɗaure mata kai. Kai har ta rasa da me za ta kwatanta shi. Ko ma menene akwai wani abu da uwar ɗakinta take yi game da surukarta. tun safe da suka fita Gimbi ta aike ta kasuwa daga can ta ce ta wuce gurin kanwarta da aka kawo su aiki Abuja tare haka ta tafi cike da mamaki musamman da ta faɗa mata kada ta koma sai ta kira ta a waya wayar da ba a yi mata ba sai da ta baro gidan anti baby Gimbi ta gani ta dawo da langa tana tiriri ta ɗora ta akan wani tire na silba ta kuwa duk yayi yi baƙi yaushe kika dawo ban sani ba shigowa ta kenan to a je a yi min wanke wanke Lamande ta ce to ta juya kicin bayan fitar Gimbi mamu ko buɗe abincin bata yi ba ta ɗauka ta kai kicin lokacin Rumana bata farka daga baccin yunwan da take yi ba tana shiga ta ga Lamande ta buɗe wani flask da shinkafa a ciki tana shirin zubarwa abincin Uwaisu ne na ofis ko rabi bai ci ba Mamu ta yadda za ta kwatanta wa Laminde ta ba ta abincin. Can dai ta nuna abincin ta ce Rumana. Rumana za ki bawa? Mamu ta ce eh. Laminde ta miƙa mata flask ɗin. Karɓa ta yi ta koma ɗaki ta tashi Rumana. Duk da tana so haka ta bar mata. Ita kuwa tana ganin abincin haka ta so mace babu wanke hannu bare kuskure baki. Mamu na gefe sai hawaye take sharewa ba tare da ta bari rumanan ta gani ba. yarinyar da gidansu ba a san yunwa ba ita ce yau ta ba wa ragowa da harisu zai ganta yanzu ba ta san inda za ta saka kanta ba rumana ta cinye abincin tas ta suɗe filas ɗin kamar almajira tana gamawa sai amai tun a ɗakin ta fara mama ta kama ta zuwa banɗaki tana yi tana kuka domin tun tana fitar da abincin sai da ya koma yawu ne kawai take zubarwa idan yawun ya ƙudu haka mamu ta gyara gurin ta ce rumana ta kwanta babu ɓata lokaci wani bacci ya ɗauke ta baki a buɗe a daren mamu ta yi kuka har kan tirin rinƙa ciwo a kusa da rumana ta yi bacci bayan asuba gimbi ta shiga ɗakin ta tarar da mamu akan abin sallah ita kuma rumana tana shafa mai a ladabce ta gaishe da mamu kamar bata yi musu komai ba rumana jiya kika bar ƙanwarki ta kwana ita kaɗai ko kin fi son kwana a nan ne kai kawai ta gyaɗa don ta fara tsoron gimbi yanzu murmushi ta yi a ranta ta ce ta fi nono fari to ai babu komai hakan ma ya fi za ki ringa ɗebewa mama kewa daga haka ta fice zuciyarta cike da nishaɗi yanzu za ta gyara wa daula ɗakin yadda ta tsara tun farko kicin ta wuce ta sami lamande har ta gama farfesun kayan ciki da ta saka ta ta zuba wa mijinta da yaranta sannan ta ɗauko langar mamu ta soma zubawa lamungi tana goge gefen gas kuka ɗin sakin tsumman ta yi tana kallon ikon Allah hanji ne gimbi take ta zaɓewa tana zubawa ya kusa rabin langar jikinsa duk kitse ya yi wani nare-nare babu kyan gani kasa haƙuri Lamun da ta yi hajiya na ce ko kin manta wannan langar kin ce ta mamice fuska a haɗe saboda ba ta son ba ta ƙofar tsawaita zancen ta ce ban fahimce ki ba na ga kina ta zuba hanji ne a ciki hanjin ba nama ba ne kin ga ki kiyaye ni da shishigi wallahi kin saka min ido ni da gidana sai na yi miki bayanin abin da nake yi ne to bincike likitoci ya tabbatar da cewa cin dafaffen hanji yana matuƙar taimakawa tsofaffi da marasa lafiya Awaisu yana daga falo suna jiran ta kawo breakfast ɗin shi da yara ya jiyo muryarta tana faɗa kicin ɗin ya shiga me ya faru kuma kike ta faɗa da safen nan rufe rangar ta yi ce ƙyale ni da ita ina jin ta fara gajiya ne da aikin lamun da sai faman bada da haƙuri take yi ya so jin abin da ya haɗa su sai dai shi ma bai ga fuskar tambaya ba yana kallo ta ɗauki langar tare da bread wanda ta yanka gida huɗu ta ɗauki ɓari ɗaya sai ti a kofi ta kai wa mama da kanta Bayan fitar ta Rumana ta gama shirin makaranta, duk da bata da ƙwari sosai amma a ganin ta fitar za ta fiye mata. Kafin ta fita ma, Mamu ta miƙa mata ɗari biyu cikin kuɗin da Harisu yake bata, wanda a lokacin ta yi ta cewa ya bar shi, ashe zai musu rana. Ki sayi abinci a makaranta ki cikin jiko? Zan yi wa baban naku magana sai ya rinƙa baki kuɗi da safe ko kuma a baki abinci kema. ma. Rumana ta yi mata godiya ta fito falo. suna zaune dukkansu suna cin abinci suna wasa da yaransu A waisu ta gaisar yaran suna tambayar ta ina ta je siya basu ganta ba murmushi kawai take yi zauna ki haɗa ti ku yi sauri kada ku makara in ji awaisu gimbi ta ɗan juya ido har ka manta na faɗa maka za ta rinƙa tafiya da kanta rumana shiga gurin lamande ki yi breakfast ɗinki kin ji me yasa ba za ta ci anan ba Awaisu ya tambaye ta har da ɗan ɗaga murya kamar zai yi faɗan gaske. Ba na so ta kamar muna ware ta ne shi yasa na ce su ci tare. Ban yi laifi ba ko? Ta rausayar da kai tana masa fari. Shiru ya yi yana ta auna maganar har ransa bai ji daɗi ba. Kuma faɗa ya so ya yi sai dai yana buɗe baki ya ji ba zai iya ba. Ba ki yi komai ba, ku yi sauri ba na so kowa ya makara. daga haka kowa ya ƙarasa cin abincinsa suka tashi za su tafi rumana ita ma ta fito bayan ta gama cin nata hanjin da biredi sai ti wanda tana sane ta tsula masa ruwa don ya ƙara yawa ko za ta daɗe ba ta ji yunwa ba suna fita ita ma ta fito ta tafi yau bata ta haɗu da su Yusra ba sai a aji da break ta haɗa da kuɗin da mamu ta bata da na wurin umman Yusra ta sayi fanke na ɗari da meat pie yan hamsin hamsin guda hudu. Yusra ta rinƙa ta Ina za ta kai wannan abincin ita kaɗai? Mitfai ɗaya ta ci da fanke biyu ta saka sauran a jaka za ta kai wa mamu. Da farko mamu ƙin cin abincin ta yi, sai daga baya da yunwa ta ci gaba da cinta ta ɗauki kofin ti ɗin ta shanye. Ta buɗe langa sai ta ga hanji da roman ya daskare ya haɗa jikinsa. Idan jiya tana kokanto to yau ta tabbatar Gimbi da gaske wulaƙanta ta take sanyi. Ta san ƙarshen ta san ƙarshen ta. gidan ne ba ta so ta zauna musu to amma komai wahala za ta jure ta cinye rayuwarta a alfarmar gidan Harisu da Baba Huri, yanzu kuwa da kunya ta koma idan ta koma ɗin ma a ce na ta ɗan ya kasa riƙe ta shawara ta yanke wa zuciyarta idan ya dawo za ta ji ta bakinsa game da wannan gashin kuman da aka fara yi musu ko aikatau ta zo yi a gidan a tunaninta ba ta cancanci wulaƙantawa ba sai yanzu take ƙara gode wa Allah da aka ƙi yarda su dawo da su baba da ba ta san da wani ido za ta kalle ta ba don kunya hakanan ta rinka cin hanjin tana hawaye da rana lamundi ba ta kawo abinci ba ta dai zo sun yi hira duk da ba komai take fahimta a zancen ba amma tana jin daɗin yadda take mutunta ta rumana tana dawowa ta ɗauko abincin jakarta suka ci ita da mamu Wannan abu ya tsaya wa Mama a rai sosai. Baƙin ciki ya sa ko fanken hannunta ba ta gama ci ba ta ajiye, sai ƙarfe shida su Gimbi suka dawo. Yau ma yaran ba su je Islamiyya ba. A lokacin ta buɗe sto ta miƙa wa Lamindasa Mambita ta ce ta ɗora tuwo. Cikin sauri ta yi ta gama domin ita ma ta hori da yunwa. Gimbi da kanta ta raba abincin ta zuba wa Mamu tuwo da miya a haɗe. Rumana ita ma a plate aka haɗa mata ta ajiye a kicin a haka suka kwashi sati biyu tana musu kisan mummuke, sannan tana auna ƙarfin mulkinta akan Awaisu da ta tabbatar aikin yayi kyau sai ta kira anti baby akan tana son ta mal sai ta kira anti baby akan tana son na mallaka domin tun a haka tana ganin yadda baya iya yi mata musu ko kaɗan to masu sauraron mu ku biyo mu don jin me zai wakana shin za ta samu mallaka?